بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك أنواء السلام عليكم ورحمة الله بإذن الله أيو الحميس قوم شاتكوس قوة جماد الأولى wannan shekara ta 1932 za mu ci gaba daga inda muka dasa ajiya a karatu wannan littafi al'ajurumiya inda muke babun alfa'il malayi mana bayani kan alfa'il da kuma yadda fa'il yake zama ya ce alfa'il yana zuwa kashi biyu ko dai zama al-zahir ko kuma ya zama al-mudmar gane ko sai kawo mana nau'in yadda yake zama al-zahir yana zama ismul mufarad a wannan lokaci zai zama marfu'un bi dhamma yana zama jam'u taksir a wannan lokaci zai zama marfu'un bi dhamma yana zama jin muzakkar salim a wannan lokaci zai zama marfu'un bil wawi yana zama musanna a wannan lokaci zai zama marfu'un bil alfi yana zama asma'ul khamsa ɗaya asma'ul khamsa a wannan lokaci zai zama marfu'un bil wawi kun bayyanta wannan ko yanzu mala yake cewa wal mudmaru 12 wal mudmaru 12 nahwu qawlik ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا yace wal mudmaru lamiri wanda yake shine wakilin suna shi kuma goma sha biyu ne wanda yake shi suke kira damirin mutasil kun gane ko domin damiri ya kasu kashe biyu akwai damirin mutasil guda goma sha biyu akwai damirin munfasil guda goma sha biyu an haɗa nau kenan ashirin da hudu yanzu waɗannan su ne damirin mutasil su ne guda goma sha biyu da malam ya faɗa misali ka ce dorabtu idan ka ce dorabtu lamirin anan shine ta kun gane lamirin anan shine ta wanda yake kuma wannan yana nuna ga mai magana damirin ne lilmutakallim isa ya kira daratu damirin mutakallim lamirin mai magana da ce daraftu kana nufin na doka na buga daraftu fa'altu katabtu zahabtu qara'atu di yana nufin abin da kai kai karan kanka kai da kake magana eh eh damirul mutakallim mai magana lamun kai mashi kasara damirul mutakallim wa darabna sai lamiri na biyu lamiri na biyu shi kuma yana zuwa ɗayan abubuwa guda biyu ko dai jama'a damirul jama'a darabna mun doka zahabna mun tafi kharajna mun fito kun gane ko ko kuma damirul mu'azzimu nafsahu wanda ke girmama shi ɗaya ne a sai kawo siga ta jam'i kuma da Allah ta'ala ce inna anzalnahu an anzalnahu fi latin qadar Allah ta'ala ya ce anzalnahu mun saukar da shi kuma alhalin shi Allah maɗaukin sarki shi kadai saukar da alqur'ani isa yake kiran shi damirul mu'azzim nafsuhu inna a'tainaka mun baka eh duk da cewar Allah maɗaukin sarki shi shi kadai ne mana ana samun wannan damiri din ko dai ya zama yana nuna jama'a ko kuma ya zama yana nuna zamirin mai girmama kanshi kai kadai kai abu amma sai ka ce mun yi kaza wa darabta wannan lamiri na uku shine zamirin mukhatab wanda kake magana da shi kama akwai lokacin da mun yi wannan magana a cikin waɗannan durus ɗin darabta wanda kake magana da shi gaba da gaba sai ka ce ka doka zahabta ka tafi ka katabta ka rubuta qara'ata ka karanta mai bambancin su me bambancin damirul mukhatab da damirul mutakallim damirul mutakallim damma ake mashi mabni ne ala dhammi damirul mukhatab wanda kake magana da shi mabani ne ala al-fatih wa darabti kin doka zahabti kin tafi qara'ati kin tafi kin karanta shi kuma wannan mabniun ne alal kasri to kenan ashe za ga akwai darabtu akwai darabta akwai darabti darabtu damirul mutakallim lamirin wanda ke magana darabta damirul mukhatab lamirin wanda kake magana da shi darabti damirul mukhatabati lamirin wacce kake magana da ita ku lura an ce wanda kake magana da shi ko wacce kake magana da ita ana magana fuska da fuska to haka ake li'iraba in kai kake magana sai ka sa wa sai ka sa wa tawun din bamma in kana magana da namiji ne gaba da gaba sai ka sa wa tawun din fataha in kana magana da mace ne gaba da gaba sai ka sa kisra qara'ati zahabti da sauransu eh kamar ya ita a ita ce mai magana in an ce mai magana yana nufin mace ne ko namiji idan kai namiji ne kake magana za ka ce zahabtu ana haka idan ita ce take magana za ta ce zahabtu ba ita ce mai magana ba yawwa kun gane magana shi yana tambaya ne in mace ce take magana fa ya za ta ce a rufu adde za a yi don za a yi shi sai kiran shi shi damirul mutakallim bai shafi mace ba ko na namiji kawai wanda yake magana ɗaya in kuma suna da yawa sai su ce darabna mun yi kaza su ma maza ne ko mata haka ce darabna mun yi kaza kun ga duk ana fi'ili mudari fi'ili madi din sa mabni ne ala sukun eh sai ka ce fi'ili madin مبني على كل اتصاله بتاء المتكلم أكن ضربت وضربنا لاتصاله بناء الدالة على الفاعل وضربت لاتصاله بضمير المخاطب وضربت لاتصاله بضمير مخاطبة وضربتما ضربتما shi kuma wannan lamiri ne na mutane biyu da kake magana da su maza ko mata za ka ce barabtuma qara'tuma zahabtuma raja'atuma kun dawo maza ne su biyun ko mata ne su biyun haka za ka yi larabcin sai wa darabtum wannan kuma maza zalla darabtum qara'tum aga bambancin shi da namiji shine mimul jama'a da aka kara ƙarshe qara'tum dakhaltum kharajtum kun gane wannan ko hagan nan kuma wanda kaga maza ne kake magana da su gaba da gaba wa darabtunna nan kuma idan mata ne kake magana da su gaba da gaba darabtunna qara'tunna zahabtunna katabtunna mhm, wani ka wani kuma ai na faɗi shi ghasaltunna sharibtunna nazaltunna eh ra'aitunna eh raja'atunna nimtunna sallamtunna dakhaltunna kun bai wannan ko to kuma mazafa fa dakhaltum kharajtum raja'atum eh ra'aitum qara'tu kuma ita bambancin ko kar ka zo kana lamirin maza ka sa mata kana lamirin maza ka sa da ma ka sa abin nan wa daraba wa daraba daraba ya doka kharaja ya fita eh ya ce eh a'a duba dai babi na biyu ne kuskure ne wa daraba na kuwa kai ke daraba ita ko dori ba daraba daraba na ana ta maimaita shi akwai shan ƙorani oh, to daraba Allah masala ai suna da yawa abdan mamlukan وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إيه ما رأت نوح أمرا كانتا تحت عبدين من من عبادنا صالحين فخانتهما أها yawa darba Allah matsala ma ba'udatan aha tashi kun ga dai da ake ta kawo abin nan na ji na ji wani yana cewa wai wai alusunna na su san nahau ba in ka tambaye shi ka ce da shi raraba zaidun <laughs> raraba zaidun wai bai sami ake nufi ba raraba zaidun ya ce <laughs> eh <laughs> wai raraba zaidun Allah wa kaga shi ana mustatir ne lamiri ne ka ce daraba ba madin ba shi bane shi ni wannan magana kaga shi na kaga yadda muke nan ai mu shiga nan ba na yi mana yi mamakin babi na gaba ka shiga daraba duk a karatun da muka yi darabtu tawani ita ce fa'il darabna tawani na din ita ce wa darabta tawani ita ce darabti tawani ita ce darabtuma tu din ita ce fa'il darabtum tu din ita ce fa'il darabtunna to da ita ce fa'il daraba fa to haka wannan damiri ne mustatir kun gane ko an ce mustatir wanda ya buya lamiri ne damiri ne mustatir sai ka ce daraba fi'il madin mabaniyun alal fatah wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa darabat darabat fa shi kuma damirin ina fallin. mustatir <laughs> alama ne ce mustatir ita wannan alamatu ta ta'anif ce ba ita ce fa'il ɗin ba darabat wannan ta'us na din alamatu ta ta'anif ce kun lura da wannan kuna jina alama ce na wanda yi aikin mace ce alama ce take nuna wacce ta aiki din mace ce ba wai alama ce da take nuna fa'ili ba saboda haka a wannan da daraba da daraba duk wa fa'iluhu damirun mustatir jawazan me ma'ana jawazan halas ne halas ne ka ɓoye damirin halas ne ka bayyana shi da ka ce daraba zaidu ka bayyana ko baka bayyana ba daraba fa ka boye ko baka boye ba shi zai ka ake kiran hijawazan ba wujuban ba akwai wanda yake wa fa'ilu damiru musatir wujuban kamar kum ba fa na iran ba wai birnin kum kamar ijilis ijilis fil amrin eh mabaniyun ala sukun wa fa'ilu damirin mustatir wujuban nan ya za ka bayyana ta shi za ka ce ijilis zaidun sai dai ka ce ijilis ya zaid to a lokacin da ka ce ya zaid zaid bai zama fa'il ba ya zama munada hukuncin munada zai dauka ba hukuncin fa'il ba sai dai ka ce ijilis anta to kuma ana anta ba fa'il bane taukidi ne uskun anta wa zo jikal janna anan anta ba fa'il bane taukid ne saboda ka fil amri na mufrad sai ka ce wa fa'iluhu damirun mus kamar dai da bayani su zai zo insha Allah amma wa darabat wa fa'iluhu damirun musatir jawazan taqdiruhu yawa ba za ka ce huwa ba taqdiruhu hiya wa daraba aha wa fa'iluhu a kai ga alfin lissine ne nan kikam daraba filu madin mabunin alfata wa alf wa abin nan wa alfu da meru tasniya mabuni ala sukun fi mahalli rafa'i fa'i tunda da man fa'ilu marfu'un ne shi za kake da ana cewa fi mahalli rafa'i fa'i tunda mun karanta fa'il marfu'un ne amma nan gashi alfun sukun ne da shi can ta'un darabtu mabni ce ala dhamma darabta mabni ce ala fatahi darabti mabni al kasri sai ka ce wa fa'iluhu abin nan mabni ala kaza ala kaza fi mahalli rafa'i fa'il tunda shi fa'il din marfu'un ne amma wannan da kai kira kuma ba marfu'in bane yake ce to ya tsaya ne matsayin rufu'a na fa'il kamar darabna din da bayani ya gabata wa darabu darabu fa wa darabu laka al-amsal ina ina fa'il anan wawun shine fa'il din darabna nunu nunin niswa nunin niswa nunin da ke nuna mata zalla wawul jama'a wawun da ke nuna maza zalla kenan kun shiru waɗannan lamirai daga ka gansu mun yi magana akan daga ina karatu mai tsaya mun yi magana akan darabtu da darabna da darabta da darabti da darabtuma da darabtum da darabtunna mun yi magana daraba yana nufin yana nuna namiji guda namiji guda zaka ce daraba kharaja dakhala kataba qara'a khatta da sauransu eh eh wanne daraba muna zuwa kashi kun gane wannan ko daraba yana nufin limufradin muzakkar ne so duk fi'ili madin da yake mutum guda ne tilo haka za ka yi shi haka ce daraba ja'a kharaja dakhala da sauransu in kuma mace ce sai ka sanya ta'u ta'anis ta'un sakina a ƙarshe in ka lura ita kullun a buɗe take ɗauki wannan ƙa'idar ta'u ta'anis kullun a buɗe take kaga darabat ta guje ce ta unce ce maftuha saboda ta fi'ili ce amma idan ta suna ce ita kuma buɗaɗɗiya ce fatimatu rufaffiya ce ko buɗaɗɗiya kun yi shiru rufaffiya ce aishatu kun yi shiru rufaffiya in dai ta'u ta anis ce ta suna duk tawunin da ke suna suna kamar hamza hamzatu muawiyatu duk tawun din rufaffiya ce takuri ce amma idan tawun ce ta fa'il ta fi'ili kamar kanat dakhalat kharajat to wannan ba a yin ta ba a daure ta ba a rufe ta kullum abu da take kun fahimci wannan ko haka ake rubuta ta saboda kuskure ne ka zo ka rubuta kanat haka wai eh kanata ai mun yi wannan haka take mun yi shi ji aiko akan kalata hukunta shi da kalata a ce na ta'in kanata ta ta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma eh asalin shi kulle abin asalin shi kanati ne kanata din asalin shi kanati ne to amma kuma akwai alfu tasniya kullura kuma alfu tasniya me yake da shi ɗauri to dole a warware wannan ɗaurin don ta ɗauri wannan yi ka ce kanata kun bayanci duk tawon ɗin da ke cikin suna tawon ɗin buɗe rufaffiya ce saboda ka kuskure ne ka rubuta kanar haka kamar da ke kuskure ne ka rubuta matu haka eh yanzu in ka zo na sai dai ce fatimat haka ka rubuta ba fatima ka rubuta ba kuma shi sa kai da larabci da zarar mai larabci ya tsaya akan harafin karshe ya tsaya bai mai ɗauri ba ya ce fatima to ka san kawai akwai tawon ɗin da ya share da ya shanye a zuciya shi to alhamdulillah da haka yake in ban da wasu a cikin alkur'ani mun bayyanta wannan ko yawwa domin rahma suna ne ko ba suna bane to a ƙa'ida da muka faɗa ya za a rubuta haka za a rubuta ko haka haka za a rubuta to amma ina rahmatallahi qaribu min al-musinin arma kaji ce su bakwai ne wanda yake buɗaɗɗu ne kuma ya ci wannan da kyau ko ki za ku ga jumla da muka faɗa karatun rubutun qur'ani sai ka koya yanzu ka fahimci duk duk suna ana rubuta shi ana dau ana sa takuri ne ta marbuta to amma ga wasu guda bakwai na rahama su kuma an bude su kuma yace wannan da ke ko haka nan kuma imra'atu wata ake mata idafa qalat imra'atul azizi kana wannan qalat abin nan da wace ce abin nan ƙurrata ain ƙurrata ain ba buɗaɗɗe ce ai wannan ƙurratu ain maimakon rifaffiya to haka a ƙur'ani suna da wasu ƙa'idodinsu kuma na daban na saboda haka dai ka ɗauki ƙa'ida a rubutun imla'i rubutun gida da kake yi in dai suna ne to ana in dai suna ne ana sa mai takuri in kuma fili ne ana sa taguji ka buɗaɗɗiyar ta kenan fituha a sa kenan haka ake rubuta shi ƙwarratu ainihin ba imana eh ai ba fili ba ne a gani akwai su ai akwai su ƙwarra akwai su imra'a abin nan ko imra'atu imrana da sauransu haka gansu dai akwai da ke an bubbuɗe su haka nam wa daraba daraba shi kuma lamiri ne na mutum biyu maza in mata ne sai ka sa daraba ta kun gani daraba maza biyu daraba ta mata biyu kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma qala ta ataina ta'in kamar yadda bayani ya gabata dazu cewar qalat ne asalin shi kanat to amma kuma ga alfa tasniya shi kuma alfa tasniya mabaniyun ala sukun ne kuma ga waccan ta wannan tana da sukun sukun no kenan biyu sai aka warware na farko dan ya dauri na biyu nan kana ta kana fili madi naqis mhm. ina zuwa kana fi'li madi naqis ta'un alamatu ta'anis ka fahimci wannan ko alamatu ta'anis alfun ismu eh, ne mabni ala ala dhammi fi eh, mabni ala sukun rafa sai na gaba wa eh? darabu shi kuma an kara mashi wawun don ya nuna cewa duk sunan da yake kana duk fi'ilin da yake kana nufin maza ne to za ka kara mashi wawun maza darabu katabu raja'u kharaju jalasu sharibu farihu alimu zahabu eh, namu ghadabu najahu ya ce kafaru muka ce kai to amanu yawa in ka ce kafaru ya ce sai ka ce aslamu in ka ce ashiraku sai ka ce amanu mai wannan ko? me? ya darabu alirabi mutanen kuba ko mutanen basara bari mi na mutanen basara وضربوا ضربوا فعل ماض مبني على الضم في محل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ديكنا واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل آه بنقول لك أنا عندي dai sai mu haɗa gaba Allah ya ji kanshi da gafar Allah wa ضربنا shi kuma wannan nuni ita ya kira nuni niswa nunin din take nuna mata zalla ka bambance ta sosai da nunin din da muka biyo a baya darabna darabna da darabna me bambancin su darabna akwai madda kaɗan wannan kuma babu eh yawwa haka suke darabna mata zalla da ka ce da ka ce da khalna mun san mata ne suka shigo da ka ce kharajna mun san mata ne suka fita da ka ce jalasna mun san mata ne suka zauna eh da ka ce qata'ana wa qata'ana aydiyahunna wa qulna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim qalat kunna zalikunna allazi lumtunnani kunji kunji lumtunna aga darabtunna ya fito ko lumtunnani wala qad rawatu an nafsi fastasam wal ilm yaf'al ma amru la yasduna min kulli musakhirin nam sai ina kuma ku sake kawo mana wata mana darabna wa akhadna sai ka jona ya ce wa akhadna ka ji buri a gonar masara hmm. wa akhadna misa kan gale ba daga jin shi kasan tasa bakin yayi ba biya mai akai ba kasan ya gaji mutum ya ce ya san baki zai tasa shi a kai kwantar da bakin yayi eh a eh, na ruwan speaker ba faɗa eh ai akwai bambanci da ka ce wa akhazna to ka canza da ka ce wa qulna hasha lillah wa qulna a'udhu billah ka canza ka faɗa abin da ba ƙur'ani ba eh ka faɗa abin da ba ƙur'ani ba wa ƙulla kuma sai muka ce fa kenan kai tsaye abin da mutum ya faɗa idan mutum bai hatara ba zai zama yana karanta ƙur'ani ƙur'ani yana tsine mishi wallahi da ka ce wa ƙulla ka ce sai muka ce da ka ce wa ƙatta'ana sai muka yanyanke wa ƙatta'ana fil ardi umama minu musalihuna wa minu dun zalik wa balawana bila sanati wasai ya cila Allah A anan wata fa'ida wa haka in ka kallaci fi'ili akwai wanda suke za ka ga mun mai sha tawa da ka gan shi din nan babu mai kasa da harfa nawa uku babu shi in dai fi'ili ne daga harfa uku ne abin da ya sama wani lokacin za ka ga da harafi na biyu da harafi na uku duk sun zama iri ɗaya sai a samu su shadda kamar wanne eh kamar ƙarra kamar ƙarra kamar shadda eh eh daƙa eh farra

to waɗannan da muka kawo eh waɗannan da muka kawo idan ka haɗa su da zumirin mutakallim ɗaya kenan ko na adalatu alfa'il nau kenan ko zamirin mukhataba nau kenan ko zamirin mukhatabati nau kenan ko nunin niswa nau kenan za ka buɗe su maimakon ka ce sadda sai ka buɗe sai ka ce ya nan sai ka ce sadadi na sadadi na kullura ko sabba na kam sabab eh inna sababan alma sabba ko anna sababan alma asabba kira al-kufiyuna anna sababan alma sabba. sauran kuma inna sababan alma asabba mhm, qarra qararna ba ku canza kuma wani lamirin shadda shadda eh eh wa shadadina mulkahu eh shadadina شددنا أه. farra فر kaji wani jarumi ya ce farartu bai ce farar na ba gabba gadabna mai kenan Eh, sai sun idan suke kenan ko menene qul mu'minati yaghduduna yaghduduna kun gani ko saboda nunin niswa yaghduduna akwai tambaya wannan yana shafan su ake kira damir rafa'il bariza haka a cikin su mun faɗi na adalatu al-fa'il an kun raba ba duk da meran goma sha biyu ne suke kawo wannan ba kun ga wawul jama'a baya ciki don mun karanta wasaddu an sabilillah wasaddu kaga ga wawul jama'a kuma an tabbatar da shaddar kun gane wannan da kyau ko hakan nan baya tabbata ga damir musatir sadda hakan nan baya tabbata ga wancan saddat ko alfin litinin sadda damir mutakallim nawa ضمير nan na adalatu أدالة على الفاعل ضمير المخاطب ضمير المخاطبة نون النسوة بيار سوني إذا سنزو sai a buɗe idgamin da aka yi sai a tsage shi ya ka ce sadadina sababna ƙararna shadadina da ƙaƙana da sauransu damirun rafa'i albariza amma ba duka ba ai kaga wawun damirun rafa'i ne albariz amma ba a sahi ciki ba damirun rafa'i albariza an an ce albariza waɗanda suka bayyana su ne ga suna a fili wa barzu lillahi jami'an su ake kira duk waɗannan goma sha biyun da muka ambata in dai da na daraba da na kun gane ko da daraba da darabat ban da su saura nawa kenan sauran goma to kuma ka lura goman za ga suna koma zuwa ƙasa da goma domin darabtu ita ta haifar da darabtu ma ita ta haifar da darabtum ita ta haifar da na eh yawwa to haka duk waɗanda suna koma ga da darabtu ne akwai tambaya? amin in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah yabtagha amradati in kuntum maza kenan kharajtum maza kenan ka gane ko tunda ai kaga maza su ne daman abin nan din sai dai mu ɗauki ƙa'ida al'aslu ku lura da jumlar al'aslu duk abin da aka umarci maza an umarci mata da shi sai in kana da wani dalili da ya fitar da mata amma don ƙa'ida da ka sani na wannan wawul jama'a ne yana nufin maza ko wannan wannan jan zakar salim ne yana nufin maza baya nufin mata wannan magana ce wata take abin nan ba mai karfi ba magana ce tabbatacciya ba duk wani abu da ka sani na shari'a da aka ce a yi ya shafi mata ya shafi maza ba za ka fitar da mata ba sai kana da dalili kun bai ji jumla ta ko so kenan da umarni ya zo mata su yi to ba da umarni ya zo maza su yi ba sai mata sun saurari sun jira wani dalilin da zai zo ya ce su kuma su yi ba a'a kawai kai tsaye za su yi domin in kana magana zama zakar salim ne da yawa mata sun sha shiga kamar yadda muka maka sha maimaitawa malakatu saba wanda saboda tsabagen jahilci na jahilcin jahilai kaji mutum ya fito a kafafen yada labarai yana ce ai mata ma sun yi mulki ai ai na bulki su mata yi mulki sai gaji wani ya da kan shi malami wa ya ce wai ai na bulki su ta yi mulki wacce take ya ce fa ba ma ya ce fa wasaddaha ma kana ta abudu min dunillahi inna kanat min qaumin kafirin kuma ita yake ɗaukowa yake ta zai koyi da ita alhudu hudu mai ya ce wa zattuwa wa ƙaum ha yas juduna li shamsi min dunillah tunda ita kirista ce ba kuma tun da ta ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin shikenan labarin ya ɗauki kat amma ka ce wai kana labarin aita da ta musulunta annabi sulaimana ya aure ta ya yi kaza yi kaza sun haihu wannan kana buƙatar dalili eh sai ibrahim ke ta faɗa mutane kenan <laughs> ai kisar kat arma kuma na ta ba tun da ce wa aslamtu lillahi ma aslamtu ma aslamana lillahi rabbil alamin shikenan sai aka dauki ma sabon kisar annabi salih gaba ɗaya kisa ta dauki a cikin qur'ani ana tat eh wani sun haihu ayo ga sai mu fara aitin daga fati zuwa min aljannatu wan nasi in eh mana ka ja in ja ka ja in ja in kai rubuye, in yi rubu'i in kai rubuye, in yi rubu'i har mu kai mu ji ina ya aure ta in kuma mun sauke qur'ani da mu dauko tun daga muwadda har bukhari mu karance muwadda mu karance bukhari mu karance nasa'i har mu lalubo wurin ko faro tun daga ahlari har mu dawwana kun yi shiru a'a ai bincike muke yi ai ah. nam <laughs> eh zai aiki ku zai je bin ko eh tun da shi darul umar ne ko yawwa saboda haka idan aka ce mata su yi maza za su yi shi na nana maryam abin nan eh nana maryamu Allah ta'ala yana ba da labari akan ta yake cewa abin nan wa kanat min al-qanitin qanitin wani jam'i ne muzakkar salim Allah ta'ala kuma ya ce wa kanat min alqanitin kuma mace ce to ke kenan ke nuna maka duk abin da aka umarci maza an umarci mata kasancewar ana ware na maza daban na mata daban shi yasa kake ganin mata duk su iya karatun sallah ba saboda wai su za su yi karatun sallah ne a zuci in ta yi dum sai ta ruku'i Eh? to wai in ta yi karatun sallar wurin waye karatun sallar ta yake al'aura wurin mijinta kun shiru don waye a ɗaki kalli sama waɗanda suke ɗakin wurin mijinta wurin ƴaƴanta wurin ƴaƴan mijinta kun shiru wurin Allah ah, to in ka ci karatun sallar ta al'aura ne to da wacce murya kuma take sai a shagonka Hmm. kun yi shiru da ce kuma take zuwa musabaka karatun qur'ani eh eh <laughs> wanda wanda take zikiri akan titi <laughs> kuma ita wannan da ke ko eh da wanne suke karatun molidi sun ce kala rasulullahi da duk abin nan kuma yace jumlar ko to Allah ta'ala cewa yi wa ƙulna ƙaunar ma'arufa ku faɗi magana magana mai kyau fala ta takhadu ana bil qawli kasu rangwadar da murya rangwadarwa shine harama rangwadar da ita fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa na'am kace menene وكانت كانت في الماضي ناقص تاء علامة التأنيث لم حل لها من الإعراب إتدامى سي واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هي من حرف الجر ونغني القانتين مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع ذكر السالم جار والمجرور khabaru kana ai liran mashriya babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu an kullu da mana magana ne akan almarfu'at mana lissafin mana su guda bakwai yace alfa'il na ɗaya kenan shi muka kammala yanzu zamu shiga almaf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu kace menene naqis a zamu zo kan shi gashi can babu al'awamil dakhilati alal mubtada wal khabar nan zamu zai mu samu shin wani fili ne ake kira hinaqis a yaran malaman nahwu eh sannan kuma me a yaran malaman sarfu yaran malaman sarfa na kisi ne ƙarshen shi yake da harfin illa kamar me kamar mustashfa a istashfa za ka ce kamar qada kamar alqa kamar yajri eh iwa yastahi nan eh sa fili ce ko harfi fili ce nam babul maf'ulin da zai lam yusamma fa'ilhu babun da zai mana bayanin maf'ulin da ba a ambaci fa'ilinsa ba ya zai kasance shi maf'ul din maf'ul wanda ba a ambaci fa'ilinsa ba wanda yake shi kuke kira na ibul fa'il shi yake tsayawa matsayin fa'ili tunda ba ambaci man dan shi jiya har ce tunda muna da babi a gaba mu bari sai mu zo babu kun gane wannan da kyau idan ka ce doriba akwai shi a ƙur'ani ina hmm? doriba يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل مثل إيه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون كو يصدون كو يصدون دايما صاد كسرة كو يصدون دايما ضا صاد ضمة دوني كرنتا إيه ai ka ci zaka faɗa mun ne domin da ban mako da kasara ba mu ba kasara ce ko <laughs> kun ga doriba an doka ukhiza eh ju'ila an sanya ƙuri'a an karanta to an karanta <laughs> ke za ka ce an kada ƙuri'a ai kore aka ce ba ƙuri'a ba eh. <laughs> kun ga kutiba an rubuta ko an ɗora muku to haka wannan da aka ce an rubuta wa ya rubuta kun yi shiru da aka ce duriba an doka wa ya doka shuriba an sha wa ya sha wannan ya sa wasu ke kiran himabaniyar majahul an gina shi akan wanda ba a san yayi ba akan wanda aka jahilci abin nan shi to amma dai ga shi karara kamar rana garjin azhar mun karanta babi ne mai zaman kanshi babu al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu maf'ul din da ba ambaci fa'ilinsa ba tunda ai mun daga fi'ili sai me sai fa'ili sai me al-maf'ul bihi to shi al-maf'ul bihi din shine ba ambaci fa'il ba to tunda ba ambaci fa'il ba shi yanzu ya zai zama eh shi zai zama na ibul fa'il shi zai da na matsayi na nawa na uku sai dawa matsayi na biyu to shi fi'ilin ya zaka kira shi doriba mafalun fastami'ula daya mabaniyun eh eh ayo qur'ani sai aka ce mabni al majhul yawwa mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu ba gashi babi bane mai zaman kanshi za a ce ka kawo kuma za a ce ka yi aqida ne kuma a bangaran nahu abinda yan nahu ne suka faɗa kun yi shiru amma mu dai kan ayi qur'ani mu kira mu ce kutiba alaikumus siyamu wai ku tiba mabni alal majhul dan mana nahu gaskiya ba za mu yi ba ko za ku yi yawwa sai mu ce mabniyun ala ma lam yusami fa'ilu shikenan ya fa zama garau a sai ka ce asiyamu ibul fa'il shikenan garau nam shine mala yake cewa al maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu shi al maf'ul din shine wannan mafalun kun gane ko dan fi ghairul qur'an in nace ce fi ghairul qur'an ina nufin a inda ba qur'ani ba ko fi ghairul qur'an shine daraballahu daraballahu masalan ko ba kake ba daraballahu masalan gashi na kuma da yawa a cikin qur'ani to anan sai aka ce duriba masalun to anan wannan sai ba ambaci fayil din ba shine mabaniyun ala lam yusamma fa'ilhu ba ambaci fayil din ba to wannan maf'ulun bihi din ya zai zama shine muke magana akan wannan karatun mai na yau kenan zai zama kan wannan ne na uku kenan shine al-maf'ul bihi da na farko ya ake samun me wannan hukuncin wannan tunda yanzu gashi mun gashi da me nasaba masalan daraba Allahu masalan tunda an ambaci fa'il to in ba ambaci fa'il din ba kamar nan doriba ya zai zama kasance sannan shi kuma wannan fi'ilin da ba a ambaci fa'ilin shi ba ya ake gina shi a matsayinka na ɗalibin larabci ya za ka gina shi shine malam imanin babi ya ce wa huwa lismul marfu'u shi al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu suna wa huwa lismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu shi suna ne da ake mishi rufu'a allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wanda ba ambaci fa'ilinsa ba tare da shi kaga nan duriba masalan ba ambaci fa'ilin tare da nan ba amma nan daraba Allah matsalan an ambaci fa'ilin daraba shine ismul jalala kun gane ko nam to wannan karatu mana je kenan amma yanzu shine yace al maf'ul ismun yace huwa ismu shine suna kaga an fitar da me kenan da harafi al marfu'u an tarar da mansubi kenan to kaga da maf'ulun bihi ne mansub tunda ya zama na ibul fa'il tunda na ibi ne yanzu zai dauki aikin fa'ili kenan shi yasa ya zama yace mai marfu'un lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ba ambaci fa'ilinsa tare da shi ba saboda yanzu sai mu fahimci hukuncinsa marfu'i ne sai mu ce duriba fi'lu madin mabaniyun ala ma lam yusammi fa'iluhu مثل نائب الفائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة eh kun yi shiru to yanzu shi fi'ilin ya ake yin sa shi fi'ilin ba fa'il ba na ibul fa'il ba fi'ilin ya ake kirkirar sa malai ce fa in kana fi'ilu madiyan a awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri wa in kana mudari'an wa futiha ma qabla akhiri shi fi'ilin kenan fa in kana al-fi'lu madiyan idan fi'ilin mali ne fi'ili ne madi to ya zaka yi shi dumma awwalhu harafin farko sai kai mai damma kuna tare da ni harafin farko sai kai mishi damma kuma mu fi'ili guda ɗaya da zamu buga misali da shi fataha fataha ko sai ya ce mana kaga fataha ya bude an san kowa kenan to mai yanzu ana so a mayar da shi mabaniyun lima san mafa'ilhu sai ya ce dhumma awwaluhu sai a ce fu maimakon fa wa kusira ma qabala akhirih harafin da ke kusa da harafin karshe sai a mai kasara wanne ta sai ka ce futiha shikenan kun shiru futiha aha akhadha ukhidha zahaba zuhiba kataba kutiba na fata mana fahimta yace fa in kana madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih

eh hmm? ah, a ah, a kai wani fili ma ne zama us haka yake amma ba kan wannan ƙa'ida ba na kawo muku wanda ba wannan za a yi harafi na biyu harafi na uku shi ban ma wannan saboda su da sini ne kun gane ko zai yi harafi na ukun shi don ma sai a yi harafi kusa da ƙarshe kasara kamar yadda aka saba bambancin shi da da da fulasi shi mun ce fulasi mai harafi mun ce su da sini harafi shida aga wannan mai harafi shida za a yi ma abin harafi na uku don ma sai ka ce ustuh ustuh rida dama an yi wa harafin farko damma harafin kusa da ƙarshe damma akan wannan muka sani harafi na uku a harafin kusa da ƙarshe kasara harafi na uku a ciki sai kai mishi damma ƙa'idar da zaka dauka shine fa na Allah ta'ala wa qadistuhu zi'a bi rusulin min qablik ustuhu zi'a tu zi'a kun bayanci kalmar ko haka za ka ana karanta wala tuhu zi'a ko wala tuhu zi'a kira ce guda biyu dama na farkon za a mai dhamma ustuhzi'a ustuhzi'a fira an nemi gafara eh sakamakon na uku dama in dai harafi na uku ya samu dhamma ai hamzatul wasl tana samu dhamma ne nam kar karan nam yace wa in kana mudari'an idan fi'li ne mudari'i dhamma awwaluhu sai ai ma na farko dhamma wa futiha ma qabla akhirhi harafin da yazo kafin karshe ai mishi dhamma futiha yaftahu sai ya ce me eh sai a ce yuf ana budewa kenan eh kun shiru yi ƙwara'u ana ne yuktabu yusma'u ko ana ji alama la isam fa'iluhu wa huwa ala qismain shi na ibul fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ya kasu kashe nawa biyu zahirin wa mudmarin fa zahiru na nahwu duri duriba zaidun wa yi yudrabu zaidun wa ma amurun wa yi yukramu amrun kaga duriba zaidun zaidun shine zahir kenan ismu zahir gashi sai ka ce zaidun na ibul fa'il مرفوع وعلامة رفيع الضمة الظاهرة ويضرب زيد كاغا يضرب أني ما حرف مفرقو ضمة أني ما حرف كسر كرشي فتحة can kuma ba an yi maharafin farko don ma an yi maharafin kusa da ƙarshe kasara ukurima an yi maharafin eh farko don ma harafin kusa da ƙarshe kasara yukramu an yi ma fil mudari kenan ko sai ka ce fil mudari mabniun ala malam ala malam yusamma fa'ilu amrun shine naibul fa'il wal mudmar isna ashara shi kuma wanda ke zama naibul fa'il ne amma shi lamiri ne ba ismu zahir ne shi kuma goma sha biyu ne na qawlik doribtu wa doribna wa doribta وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا ba su muke dazu ba? su muke dazu ɗazu ka ce da su fa'il abin nan damir abin nan abin nan doriftu sai kai lirabi ka ce ta'un damir mutakallim mabinin aladdami fi mahalin rafa'i yanzu ka ce fi mahalin rafa'i na ibil fa'il don doriftu an doke ni kaga ana ka cire wanda ya doke kaɗan a da ka ce zaraba ne amur shi kenan duribu wawan shi ne na ibalfa'il kenan na nuni nisuwa ita ce na ibalfa'il ina ganin nan za mu da sa'ayi da izinin Allah lokaci ya danja sai darasi na gaba sai mu tashi al-mubtada wal khabar na'am bari mu kammala karatun yau in akwai tambaya na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك